Sashen Hausa na muryar Amurka aka kamo kan mitoci 19 da da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomar dalo da kuma niyya muryar Arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum bar kanmu da asubahin ranar talata takwas ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. To Ibrahim shugaban Kenya Uhuru Kenyatta ya yi kira ga masu zaɓe a ƙasar da su kada ƙuri'unsu cikin lumana domin waɗanda suka kafa ƙasar su yi alfahari da su. 'Yan sanda a jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo sun ce akalla mutane sha biyu suka mutu yayin wani rikici tsakanin 'yan sanda da mambobin ƙungiyar 'yan aware. wani bamu da ya fashe daga wata babbar mota ya jikkata mutane 30 a pakistan to kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa rundunar sojin najeriya ta amsa cewa ta ɗan samu cikas a yaƙi da boko haram amma fa za ta yi kukan kura kwanan nan to akwai kuma matakin da kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin najeriya ke ɗaukawa don samun cikakken 'yanci daga jihohi za mu ci gaba da zanga-zangar limanoninmu kamar yadda muka fara a baya a dukkan jihohin najeriya da ƙananan hukumomi Sannan kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha sakkwato na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya, inda a yau za a ji babi na ƙarshe na muhawara a kan Araba wadda ta ɓarke tsakanin Ibo da Arewa. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. shugaban kenya uhuru kenyatta ya yi kira ga masu zaɓe a ƙasar da su kaɗa ƙuri'unsu cikin lumana domin waɗanda suka kafa ƙasar su yi alfahari da su shugaba kenyatta zai yi takara ne da tsohon abokin hamayyarsa rail odinga a zaɓen na yau talata wanda yana ɗaya daga cikin zaɓukan da ke jin hankulan jama'a a ɗaukacin nahiyar afirka masu hasashe kuma sun ce ta a yi kusan kankan a wannan zaɓe a wani jawabi da ya yi jiya jajiberin zaben shugaban ƙasar ya yi kira ga jama'a da su koma gida bayan sun kada ƙuri'unsu su yi musafaha da makwabtansu su nemi abinci su ci su kuma zauna su jira a bayyana sakamakon zaɓe tare a shekarar 2013 kenyatta da odinga suka kara a zaben shugaban ƙasa kuma da yawa daga cikin 'yan ƙasar ta kenya sun ce ba a daina yakin neman zaɓe ba tun daga wannan lokaci a cewar barak muluka wani marubuci a fannin siyasa da yake fashin baki a ƙasar ta kenya daukacin zaɓukan ƙasar na zakatan jama'a saboda haka wannan babban al'amari ne sai dai a bayan nan sai dai baya ga a zaben na shugaban kasa akwai sauran zabuka da ke kunshi a ƙuri'ar lamarin da ya sa tom wolf mai fashin baki a cibiyar bincike ta ipsos ya ce zaɓukan ƙananan hukumomi 47 da za a yi su ma suna jan hakulan jama'a kwatankwacin zaben shugaban ƙasar fiye da yadda aka gani a zaben shekarar 2013 'Yan sanda a jamhuriyar demokaradiyyar Congo sun ce akalla mutane sha biyu sun mutu yayin wani rikici tsakanin 'yan sanda da mambobin kungiyar 'yan aware ta Bundudiya Mayala a Kinshasa babban birnin ƙasar. Kakakin 'yan sanda kanar Ferar Nwamputu ya ce harsashen da suka kauce hanya ne suka yi sanadin mutuwar mambobin kungiyar su hudu haɗe da wasu mutane takwas waɗanda suka shaida lamarin sun ce wannan rikici ya biyo bayan wani farmaki da 'yan kungiyar ta bundu diya mayala suka kai ne a wani gidan yari a watan mayun da ya gabata 'yan kungiyar sun kai wani kwatankwacin wannan farmakin inda suka kubutar da wani shugabansu da wasu mambobin kungiyar dama sai dai a wannan karan ba su yi nasarar kubutar da kowa ba domin an dakile su tun kafin wato tun daga kofar shiga gidan yarin a cewar shaidu rahotanni sun kuma ce an ji karar bindigogi a wasu unguwanni da ke birnin na kinshasa da safiyar ranar litini har ila yau a wani hari da aka da ke da nasaba da wannan an kashe mutum biyu a matadi da ke kudu maso yammacin kasar ta kwango a makon da ya gabata ne masu bincike daga ofishin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya suka fitar da wani rahoto da ke nuna cewa an kashe mutane 250 ciki har da yara ƙanana 62 a wasu tashe-tashen hankula da suka auku a tsakanin wato a tsakiyar congo cikin watanni uku da suka gabata shugaban ofis ɗin kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya ziyad ra'ad al-hussein ya ce akwai fargabar cewa rikicin zai iya rikidewa ya koma na kisan ƙare dangi wani bam da ya fashe daga wata babbar mota ya jikkata mutane 30 a daren jiya a litinin wato a daren jiya litinin pakistan a wani hari na baya-bayan nan da ya girgiza gabashin birnin lahore an dasa abin fashewar ne a cikin babban motar da ke dauke da kayan marmari in ji abdullah khan sumbal babban jami'a gwamnatin ta lahore jami'in ya kuma tabbatar da cewa akalla mutane 34 ne suka ji raunuka mafi yawansu kuma masu shigewa ne a gefen hanya Lahore shine babban birnin lardin Punjab ya kuma kasance tun garma goya bayan tsohon Firayim Minista Nawaz Sharif da aka tumbike shi daga mukaminsa. A farkon watan nan ne wata kotu ta haramta wa Sharif mukaminsa saboda ya ɓoye hukumomi asalin yawan kadararsa. Ita dai wannan fashewa ta auku ne a mazaɓarsa inda ake rababbin maye gurbinsa bayan da aka tumbike shi. A ranar Laraba mai zuwa, Sharif yake shirin zuwa birnin na laho daga Islamabad. a watan da ya gabata wani dan kunna bakin wake daga kungiyar taliban reshen pakistan ya kashe mutane 25 a laho waɗanda mafi yawansu 'yan sanda ne to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc koriya ta arewa ta lashe takobin ci gaba da gina makaman nukiliya inda ta yi biris da kiraye-kirayen da ƙasashen duniya ke yi mata na ta sassauta aikace-aikacen sojinta ofishin fenyon a majalisar ɗinkin duniya ya kalubalanci sabbin takunkumin da majalisar ta ƙaƙaba mata saboda gwajin makamai masu linzamin da ta yi inda ya kwatanta matakin a matsayin keta wato 'yancin ƙasa mai cin gashin kanta kafar yada labaran kasar ta koriya ta arewa ta yi ikirarin cewa amurka ce ta kitsa wannan makarkashiyar domin a mai da kasar mai bin tafarkin kuma nasanci saniyar ware koriya ta arewa ta faɗa wa wasu kusoshin yankin a wani taro da aka shirya domin ya dubi kan wato domin ya dubi kan harkokin tsaro a manila cewa ba za ta taɓa yin watsi da shirinta na mallakar makamin nukiliya ba ko kuma a nan wato makamai masu linzami ta kuma kara da cewa za ta koya amurka abin da ta kira mummunan darasi muddin dai washington ta ɗauki matakin soja a kanta wani alkali a wata kotun tarayya da ke birnin new york ya tsaurara sharuɗan da aka gindaya a kan ɗaurin talalar da ake yi wa wani hamshaki mai kuɗi ɗan ƙasar china wanda aka samu da laifin baiwa wasu jami'an da masu ɗinkin duniya cin hanci alƙalin ya ba da umarnin cewa kada tajirin mai suna in lapsen wanda ake sawa ido a kodiyoshi ya sake fita daga ƙaitaccen gidansa da ke yankin manhattan To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda watakila aka ji ministan tsaron Najeriya janar Mansur Dan Ali ya ce sojojin Najeriya sun dan samu mishkila a yakin da suke yi da Boko Haram to amma fa suna nan suna shirin zaburowa Haruna Dauda gare ka. ministan ya dai bayyana hakan ne a wani taron yan jaridu da ke gudana duk shekara da ake kira press week da cibiyar yan jaridun da ke jihar borno ke gudanarwa ya ce muna nan muna iya kokarin mu na ganin cewa mun kakkaɗe ragon yayan ƙungiyar boko haram ɗin da cewa mun riga mun ci karfin su wanda za hakan gero ne kawai suka saura kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba na ganin cewa mun kawo ƙarshen su baki ɗaya. I want to assure you despite the temporary setback of our troops, we are determined more than ever before ya ce ina so in tabbatar muku cewa da dan koma baya da muka samu daga wajen sojojinmu za mu ƙara ƙaimi fiye ma da da na tabbatar da cewa mun kau da ragon 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin baki ɗaya ya ce a matsayina na ministan tsaron ƙasar na umarci mu su gudanar da tsauran bincike na game da hare-haren da akan kai ko akwai yadin baki tsakanin al'umma da waɗannan 'yan ta'adda ya ce zan kuma yaba wa ƙungiyar irin duration jihar borno game da sadaukarwar da suka yi na bada sahihin labaru ba tare da son kai ba a wannan shiya na arewa maso gabacin ƙasa jihar shi ma dai gwamnan jihar borno honorable kashi tima ya tofa albarkacin sa yana mai cewa But the fact is that if not for them, ya ce dan gaskiya ba za mu so wasu rahoton da ke fitowa daga kafafen yatsa labarai game da mu ba amma dan gaskiya shine in ba dan waɗannan kafafen yatsa labarai ba da hayan kungiyar Boko Haram sun mamaye shirin arewa maso gabacin Najeriya tun shekarar 2013 in I media houses ya ce a watan afrilun 2013 akwai suka kafafen yatsa labarai guda biyu da suka wallafa rahotannin cewa yayan kungiyar boko haram su ne ke da ikon kananan hukumomin arewacin borno wanda hakan ne ma sa gwamnati ta kafa dokan ta ɓaci a wancan wancan lokacin a jihohin Adamawa da Borno da Mayobe a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Jonathan. Ya ce wancan matakin ne ya yasa aka kori 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin da cewa sun sake dawa a baya. Ya ce irin waɗannan rahotanni na 'yan jarida ne ke taimaka mana wajen fito da abin da ke ɓoye wanda hakan kan sa ma mu ɗauki matakan kariya. Shi ma shugaban ƙungiyar 'yan jaridu na ƙasa Comrade Abdulwahid Odoshili ya ba ƙungiyar 'yan jaridu reshen jihar Borno yi game da irin sadaukarwar da suka yi wajen tabbatar da cewa sun faɗakar da jama'a game da abubuwan da ke kana a wannan shiya. My for his journalists for a wonderful job. ya ce ina son bawa abokan aiki na 'yan jaridu game da kyawawan ayyukan da suke yi don abokan aiki na 'yan jaridu da ke wannan shiya sun taka muhimmin rawa wajen tabbatar da cewa an kawo zaman lafiya a wannan shiya ya ce kusan kullum mu ne akan gaba wajen ganin cewa an tabbatar da najeriya ɗaya daga abin da muke yi da kuma muhimman rahotanni da muke bayarwa ya yi nuni da cewa har yanzu a shirye muke wajen gudanar da ayyukanmu yadda ya kamata duk da sanar da muka ɗauka na rasa rayukanmu haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Hukun ji gangan soja, soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai gafarin ku. Gaida Haruna, daga maiduguri kuma bari mu kada babban birnin tarayyar najeriya abuja inda kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomin najeriya nurgi a takaice ta ce duk da nasarar da ta fara samu a mayar neman 'yanci daga jihohi za ta ci gaba da gugurmayar har sai ta wato samu cikakken 'yancin nasir adamu alkaya gare ka bayan samun nasarar amincewa da cin gashin kan kananan hukumi daga majalisun tarayya kungiyar ma'aikatan kananan hukumin nolge ta kafa kwamitin shawo kan majalisun dokokin jihohi 36 a tsarin dai ana buƙatar biyu bisa uku na jihohi ko jihohi 24 don tabbatar da wannan gwagwarmayar jihohi dai ke jagorantar kuɗi da zaben kananan hukumi da aka inji shugaban nolge comrade ibrahim khalil aikin baban giwa ne za mu ci gaba da zanga-zangar limanoninmu kamar yadda muka fara a baya a dukkan jihohin najeriya da ƙananan hukumomi za mu faɗakar da membobinmu da suke addinin musulunci da christianity da ma kowanne irin abu suka yadda da shi da lallai lallai za a ware wata rana ta musamman da rana ce da za a yi addu'a ta musamman ga duk mutumin da zai zama matsala a kan 'yancin ƙananan hukumomi wanda mun ɗauke shi 'yancin mutanen Najeriya ne Allah yi mana maganinsa. Da dai makamantan tsare-tsare irin waɗannan da ziyarce-ziyarce gurin sarakunan gargajiya da ziyarce-ziyarce zuwa ga majalisun jihohin da gwamnonin kansu don mu faɗakar da su cewar wannan magana ba magana ce da ta shafi ma'aikatan ƙananan hukumomi ba magana ce da ta shafe su su kansu a matsayinsu na gwamnoni gwamnan nan dai karkari kai shekara takwas in ka gama shekara takwas sunan kawa sunan ka ɗan najeriya kuma kana da karamar hukuma kuma kana buƙatar karamar hukuma ka taimaka aiki a unguwarka in yau kana da damar da zaka gyara ka kashe gyaran gobe gidan uwarwa za ka je in kana da matsala wannan shine babban garari da tsukakken tunani irin na shugabanni da muke da shi. Shugabannin kungiyar na jihohi sun kama hanyar gida don wannan kamfen. Comrade Sunusi Isa Gusau shine shugaban kungiyar na jihar Zamfara. Do ranar da majalisun nan za a zauna za mu je neman waɗannan da kokon mu domin su aminta ba kananan hukumomi in can kansu. Gwamnoni nan da kuke zargi da cewa sun danne wannan lamari na kananan hukumi. Kusan yawanci in majalisar nan suna biye wa ra'ayinsu ne. Ya za ku yi ku warware wannan ku samu nasara. Maganar ta zama biyu wasu suna hangen ana zargin gwamnoni gwamnoni wasu kuma ba gwamnoni suke zargi ba amma mu abin da mun ka doka gwamna ba zai hana dan majalisa ya intar da jama'a da na zabo shi na kawo shi majalisa ba akwai karin magana da bahaushe ke cewa kulbana banna ana cewa jaba akan ce gwamna babu jihar da ta kasa dan majalisa ashirin gwamna shi kuma shi kadai yake muna sa ran bisa ga wakilcin da suka yi na al'umma kowane dan majalisa na jiha zai goye bayan intar da kananan hukumomi a kowace jiha asusun haɗin gwiwa na jihohi da kananan hukumomi kan sa shugabanni da kansilolin kananan hukumomi zama 'yan jeka na yi ka. Yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja shi ke samun damar gudanar da zabensa daga hukumar zabe ta ƙasa, inda sauran ƙananan hukumin hukumin zaben jihohi ne ke gudanar da zabensu da hakan kan sa jam'iyyar gwamna kan lashe dukkan kujeru. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Victory. To gaida Nasiru, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Aliyu mustafan Sakwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Juma'a barkanku da wannan lokaci muna fatan mun sami ku kalau a wannan shiri na tsaka mai wuya. To da yake yau muke zuwa kashi na ƙarshe na muhawarar da muke ji akan wa'adin da wasu ƙungiyoyin arewacin Najeriya suka yanka 'yan kabilar Ibo na su bar yankin arewa din kafin nan da ɗaya ga watan Oktobar wannan shekara. muna gani ya kamata mu kawo muku hira da madina dauda wakiliyarmu ta abuja ta yi da sharif ashir nastura jigon kungiyar coalition of northern groups wanda su ne suka ba da wannan wa'adi din kan zaman da suka yi da kungiyoyin matasan ibo na ohanize da kuma yajeje ne da su matasan arewa da na ibo din suka cimma game da wannan wa'adi din da muka zauna sai muka saurare su da su suka ce suna son su gan mu ba muke neman so balle mu fara magana abin da suka faɗa kan maganarsu da farko shine sun zo ne su magana da mu a matsayinsu na 'yan najeriya shugabannin ƙungiyoyi matasa na ibo ƙabilar ibo 'yan najeriya wanda su ba su yadda da maganar biyafara ba muka ce to suka ce abu uku suka zo da shi muka ce to muna jin ku suka ce na farko muna so a samu fahimtar juna tsakaninmu da ku mun sassan ku mun yi ma'amaloli da ku da dama a baya amma tun da wannan abin ya faru ba mu samu zama da mu da ku ba shi sa muke son mu samu zama mu fahimci juna tsakaninmu shine abu na farko da suka faɗa abu na biyu suka ce su wannan ƙaraji da ake yi daga ɓangaren iba na cewar suna son a ba su ƙasa su ta kansu biya fara suka ce su fa ba yi suke yi don a raba najeriya a ba su ƙasarsu ba wai suna yi ne domin sun ga an mai da su saniyar ware a cikin wannan gwamnati da ake ta yanzu wai ba a basu wasu mukamai da ya kamata a ba su ba saboda haka shi yasa suke wannan abun ba wai nufin su a raba Najeriya ba a abin da suka faɗa mana kenan na uku suka ce suna so su samu fahimta da mu in mun yarda su za su ɗauko Nnamdi Kanu ƙungiyarsa da shi da shugabancin ƙungiyarsa da ita ƙungiyar Mosop na RAF a zo a zauna a teburin sulhu a tattauna maganganu da suka shafi wannan abu da muke to abin da suka faɗa kenan to muka ba su ansa da farko mun yarda cewar su ba mu taɓa jinsu sun fito sun yi kalmomi da cewar su suna neman biyafara ba kuma kamar da suka gaya mana suka ce in mun duba a kwanakin nan baya da suka fice sun yi maganganu da suka yi Allah wadai da abin da kanu yake yi muka ce mun karanta mun gani muka ce amma na biyu abin da kuka faɗa cewar wannan ƙaraji da kuke na biya fara kuna yin sa ne dan a juyo a kalle ku a ba ku wasu damammaki a cikin gwamnati ba mu yarda da wannan kalmar da kuka faɗa ba kuma in ma haka kuka yi to kuskure ce kuma ba wanda zai kalle ta haka ce na farko dalilan ma'anan shine mu ma 'yan najeriya ne mutan arewa shekara uku da suka wuce baya a ƙarƙashin gwamnatin shugaba goodluck ebele jonathan mu mutan arewa mun gamu da abin da ya fi naku in kun ce ku mukami ne ba baku ba mu tashin hankali ne ya balle a yankunanmu ake kashe mutane ba dare ba rana amma ba mu fito mun zagi shugabannin ibo ba ba mu zagi shugabannin kudu maso kudu ba ba mu fito mun ce gaba ɗaya yankunan ku makiyanmu ne ko abokan gaban mu ko na ba mu faɗa ka ba ba mu kuma fito mun ce za mu kashe ku za mu yi wani abu ba duk na ce ni din nan da kuɗi nake magana ni ne na jagoranci ƙungiyoyin da suka fi kowane kungiyoyi faɗa da gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan kun sani shi ma ya san haka amma ba mu taɓa cin mutuncinsa shi shugaban ba sai dai mu ƙaryata ko kuma mu mi Allah wadai da tsari na gwamnatinsa da kuma wasu matakai da yake ɗauka a cikin gwamnatinsa amma ba mu ci mutuncinsa shi a kankin kansa ba na ce don me ku in kun ce ba ba ku wani mukami a gwamnati ba za ku haɗa kanmu gaba ɗaya ragowar mutan arewa da ragowar 'yan najeriya ku yi ta zagi kuna cewa za a kashe mu za a yi mana wani abu kuna cewa za a yi yaƙi na ce to abin da ya sa mu iya mu muka yi wannan taro na kaduna kuma iya mu ce a yanzu kuke zance da mu ba ma son wata ƙasa da za a ce mu muna ciki ibo yana ciki na ce kuma ba fa ku kaɗai ne a ƙasan nan ba su yarabawa a waccan gwamnati ta jonathan me aka yi musu a gwamnati me mukamin da ya raba suke da shi a gwamnati a lokacin ba su da matakin shugaban kasa ba su da shugaban majalisar wakilai ba su da shugaban majalisar dattijai ba su da sakataren gwamnati ba su da cewa me yasa su duk ba su fito sun ce a yaƙi a kashe mutane ba sai ku za ku to ku yaƙi ku ce a yaƙi a kashe mutane so da haka mu wannan hujja da kuka faɗa ba mu karɓe ta ba in ma za ku nemi wata hujja ku zo da ita ku zo da ita kun cimma wata maslaha ne ko dai akwai wata yarjejeniya ko kuma dai ba wata magana To za mu kawo muku ansar da shi Sharif Nasura ya bayar kan matsayar da suka cimma da 'yan kabilar na Ibo da kuma kuma shi wannan wa'adi din. To amma yanzu bari ku jiya da muhawarar shi Sharif na sura din yake wato kashin ta na ƙarshe na muhawarar din da Abdulsalam Muhammad ɗaya daga cikin jigogin wata ƙungiya ta Arewa kuma da ake kiranta Northern Youth Council of Nigeria wanda su ne suke a da wa'adin da su sura din suka yanka. Wanda kuma shi Abdulsalam din yake da fargaba akan abin da zai faru idan Allah ya kai mu safiyar ɗaya ga watan Oktoba. In Oktoba 1st ya yi wasu suka je suka yi a jakin abin nan Malam Aliyu kowa fa zai ce yan harewa ne suka raba kasa. To naji na zuwa da salam eh, mu je Lal Sharif. A ah, ah, salamu nake so in tambaya. Kana Najeriya yau wajen shekara biyu da aka fara rigingimu ana cewa Fulani eh, Fulani suna wani abu a kudancin Najeriya. Sau eh, nawa mutanen kudancin Najeriya suka fuska ce Fulani su bar yankinsu. Har gwamnatoci na kudancin Najeriya sun fito sun ce ba Fulani su bar yankinsu. Me yasa baka fito kai magana a kansu ba? me yasa ba ku fito kun ce ba ku yarda da aka ce fulani su zaune magana ake kafa ƙasa ce guda ɗaya aka ce dokar ƙasan nan iri ɗaya ce akan kowa za ta aiki wasu mutane ba ma mun ƙungiyoyi ne wa'ancan ku gwamnatoci ne fa gwamnatoci ne fa suka fito suka haramta wa fulani cewar su je su kiwo a yankinsu har ma ta kai ga akwai jihohin da suke son sun yi doka ma kan cewar wani mutum ba fulatani ba zai je kiwo a gurinsu ba amma su ga mutanensu a nan gurinmu mun ba su duk wani yanci da dama suna rike da shi suna wannan abarki me yasa kai abdulsalamu ku da aka yi wannan abin ba ku fita kun ce da mutanen kudancin najeriya ba su daidai ba yawwa to abdulsalamu kai ma ga naka tambaya nan eh, eh, malam sharu na sura in da kamun aka baka tambayar nan wanda kamun aka yi adalci ba ka je ka yi google akan magana northern youth council of nigeria za ka gan duk abubuwa wanda muka yi duk wani abu wanda kake faɗa wanda kake tambaye ni nan duk mun yi magana a kai amma abin da nake so ka sani akwai siyasa cikin duk maganganun nan ne an zo an ce fulani ne suka yi kaza fulani ne suka yi kaza fulani ne suka yi kaza ba ba wanda suke duk abubuwan nan yanki je ne da yan cadi wanda suke zuwa Nigeria kaga ana abin da nake faɗa amma an kai wani ce me yasa ba mu fito ba kuma irin magana nan kana mutunci mun mutunci raina kungiyar mu kamar adalci ba ba ku yi wata magana akan abin akan fulani ba ita kanta gwamnatin najeriya da ake cewa fulani sai sun fita sun daina zuwa kiwo wannan gurare gwamnatin najeriya ba ta fito ta ce fulani yan najeriya ne ba suna da ikon zai zauna mun yadda kamar yadda ibo zaman sa arewa suka kawo mana duk wani abu na rashin kyauta suka gina mana shi a arewa mm. a kashi ne mm. yara ne duk wani abu da suka kawo mana arewacin najeriya amma wannan bai sa mu wuce sai sun fita daga arewa ba shekara hamsin kenan ko ɗari a haka. To yanzu yanzu Alhaji Sharif me mataki na gaba da za ku ɗauka dangane da wannan eh, magana da kuka yi? A yanzu already kana kallon abin da yake faruwa. Ga shi shi mataimakin shugaban ƙasa yana ta kai kawo yana ƙwarin a kawo sulhu a cikin al'amarin. Kuma su shugabannin Iban tun daga wannan rana har kawo kullum suna magana da mu. kullum sai sun buga mana waya suna son su zo su zauna a ce a kawo a yadda za a daidaita wannan al'amari ko a wani gyara a kansa amma mu abin da muke faɗi shi ne babu yadda za a yi mala aliyu kana kana mai gida kana da 'ya'ya guda biyar wani guda ɗaya ita shi ita dukan guda ɗaya ita dukansa kana kallo baka ce ba daidai yake baka yi matsawa ba bakar baki ba sai da shi wancan ya tashi yake ƙwarin ya ɗauki ya kara kansa sannan a ce wai shi ne ba amma na ji eh, sharif eh, wasu wasu wasu hukumomi a najeriya suna ɗaukar abin da kuka yi a matsayin laifi har ina jin wasu ma sun ce aje a kama ku eh, wannan barazana tana nan akan kwari yanzu tun lokacin da kuka yi magana wani hali kuke ciki ne ana neman ku ne ni ba wanda ya ɗan ba a daga aliyu ni eh ni babu wanda yake nema na tun da garan da muka yi taron nan da ni da dukkan ragowar members mu kowa a gidansa yake kwana kuma babu wanda jami'an tsaron ƙasar nan ba su san lambar wayarsa ba da za su iya kiransa kowa ya san fuskokinmu ya san mu ya san ko wasu waye mu harkar magana arewacin najeriya babu wanda zai iya guduwa a cikin mu mhm. in mun san za mu wannan abin wai mu tsorata wallahi da ba za mu fito mu yi shi ba to a gaishe ku malamai To yanzu bari mu koma ga ita waccan tambayar da Madina ta yi wa Sharif Nasura ɗazu game da yadda suka karkare a zaman da suka yi da matasan kungiyar na ta 'yan kabilar Ibo. mun cimma wata maslaha ne ko dai akwai wata yarjejeniya ko kuma dai ba wata magana? To ba wata yarjejeniya da muka cimma da su illa da suka roƙi cewa suna so a sake zama da mu da su. Muka ce to kenan ku kawo mutum uku daga cikinku mu ma za mu ba da mutum uku daga cikinmu su zauna su tsara jadawalin me za mu tattauna in za mu zauna da kuɗin a tsara wace rana a wani waje kuma me ake so a tattauna in mun ga abubuwan mun yabin sun yi daidai za mu zo za ku zauna za mu tattauna da ku wannan shine abin da muka yi da su ku alkawalin cewa za ku janye wa'adi ba ai babu wanda a cikin su ma i karambanin ya tambaye mu cewa mu janye wa'adin mu na 1 eh, ga watan oktoba ko ku ne mu mu janye waccan ƙara da muka shiga majalisar ɗinkin duniya babu wanda a cikinsu ya gwada ma karambanin ya roƙe mu wannan kalma ba su iya roƙan mu ba gaskiya. To madalla to kamar yadda nace wannan shine kashin ƙarshe na wannan muhawara muna ƙara godiya ga baƙin namu shi Sharif Ashir Nastura da shi Abdulsalam Muhammad da ko musamman ita Madina Dauda wacce ta taimaka mana ainihin wajen hada wannan muhawara ɗin da kuma kawo muku ita. sai a dakaci sabon batu da za mu kawo muku a shirin na mako mai zuwa in Allah ya kai mun gode a huta lafiya. To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma a takaice. shugaban kenya uhuru kenyatta ya yi kira ga masu zaɓe a ƙasar da su kada ƙuri'unsu cikin lumana domin waɗanda suka kafa ƙasar su alfahari da su shugaba kenyatta zai yi takara ne da tsohon abokin hamayyarsa raila odinga a zaben na yau talata wanda yana daga cikin zaɓukan da ke jan hankulan jama'a a lokacin nahiyar afirka masu hasashe kuma sun ce har ta a yi kusan kankankan a wannan zaɓe a wani jawabi da yi jiya a jajiberin wato jiya kenan shugaban ƙasar ya yi kira ga jama'a da su koma gida bayan sun kada ƙuri'unsu su yi musafaha da makwabtansu su nemi abinci su ci su kuma zauna su jira a bayyana sakamakon zaɓe tare a shekarar 2013 kenyatta da odinga suka kara a zaben shugaban kasa kuma da yawa daga cikin 'yan kasar ta kenya sun ce ba a daina yakin neman zaɓe tun daga wannan lokaci 'yan sanda a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun ce akalla mutane sha biyu suka mutu yayin wani rikici tsakanin 'yan sanda da mambobin kungiyar 'yan aware ta bundu mayala a kinshasa babban birnin kasar. kakakin 'yan sandan wato kanar perot maputu ya ce harsashen da suka kaucewa hanya ne suka yi sanadin mutuwar mambobin kungiyar su hudu hada da wasu mutane takwas waɗanda suka shaida lamarin sun ce wannan rikici ya biyo bayan wani farmaki da 'yan kungiyar ta bundudiya mayala suka kai ne a wani gidan yari a watan mayun da ya gabata 'yan kungiyar sun kai wani makamancin wannan farmaki inda suka kubutar da wani shugabansu da wasu mambobin kungiyar da dama sai dai a wannan karan ba su yi nasarar kubutar da kowa ba domin an dakile su tun daga kofar shiga gidan yarin a cewar shaidu wani bam ya fashe daga wata babbar mota ya kuma jikkata mutane 30 a daren jiya litinin a pakistan a wani hari na baya-bayan nan da ya girgiza gabashin birnin laho an dasa abin fashewar ne a cikin babbar motar da ke dauke da kayan marmari in ji abdullah khan sumbal babban jami'a gwamnatin ta lahore jami ya kuma tabbatarwa da cewa wato ya tabbatar da cewa akalla mutane 34 ne suka ji raunuka mafi yawansu kuma masu shigewa ne a gefen hanya lahore shine babban birnin lardin punjab ya kuma kasance tun garma magoya bayan tsohon firayim minista nawaz sharif da aka tumbike shi daga mukaminsa. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma a dakaci mu da wato hantsi. Kafin in sallama da ku ina taya Dr. Haruna Sa'idu Ibrahim da matarsa Hajara da suke Kaduna murnar karuwa da suka samu ta yamace ranar biyu ga wata. Allah ya raya ta kuma ta girma cikin tsoron Ubangiji. yanzu a madadin mahmud lalo da ya tani da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyanmu na wannan lokacin jan ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hanzu.